yanzu haka dai hukumomin tsaro a jihar taraba da ke arewa maso gabashin najeriya sun fa tabbatar da cewa adadin waɗanda aka kashe a rikicin garin ibi da ke kudancin jihar ya karu daga adadin farko da yake tabbatar da karuwar adadin waɗanda aka kashe kakakin rundunar 'yan sandan jihar taraba sp joseph kwaji ya ce fararen hula goma sha biyu ne da kuma sojoji biyu aka kashe yayin rikicin eh yanzu ibi ya lafa rahoton da na samu yanzu shine mutum goma sha biyu aka kashe da soja guda biyu ya kama sha hudu kuma mutum goma sha shida suka samu raunuka daban-daban an kuma kona gidaje goma sha biyu da kuma wurin mashaya guda ɗaya ya kama sha uku. To kama a kone kuka kama? E eh, wayan da aka kama su ne mutum goma sha hudu. To kama makamai kuma fa? Har yanzu makamai guda biyu nan ne. AK47 guda biyu. Kawai yanzu ma tuni aka kafa dokar hana fita na ba dare ba rana a yankin don maido da doka da oda. Honorable Isaka Adamu da ke zama shugaban karamar hukumar Ibin ya ce fa dokar hana fitan ta soma aiki ne nan take. Yanzu halin da ake ciki dai kura ya nasa babu wani damuwa ba sai dai ɗan harbe-harbe da ake ji nan da can wanda jami'an tsaro da suke yawo su ne domin su tabbatar da doka da oda su ne suke wani harbe harbe Na batun doka hana fitan nan kuma. Eh lallai kuwa doka da fita tana nan tana yi awa ashirin da hudu. kamar yadda rahotanni suka tabbatar rikicin ya faro ne lokacin da wasu mahara na wata kabilar yankin suka fara kai hari yayin da su koyan bangaren hausa fulani su ma suka ɗau makamai don mai da martani lamarin da ya ja asarar rayuka da kuma kone-konen. suna john john da yake gaskiya abin da ya faru shine kwana uku kenan kowane lokaci a hausawan na suna ta harbi suna ta harbi ba da lulli ba komai ba da ya faru kawai suka tashi kawai su su faru ma mutane mu kawai wannan ba mai ce su ba sai aka kawo wani su fulani mutane daga haye nasarawa da wani sura daga baki da yanzu haka har yanzu na ke maka magana nan suna ta harbi. Kana magana da shugaban matasa ne fitina babu kyau babu addinin da ya mutum je ne fitina babu wannan addinin sai dai son zuciya kuma duk wanda zai gari tarin mafita wanda bai da komai ne kuma sun zo sun yi cikin kwanakin nan da yankin ibi da mawo da ke kudancin jihar taraba na ta fama da tashe-tashen hankula da sautari kan koma faɗan kabilanci da na addini wanda haka ma ya sa wasu mazauna yankin yin gudun hijira ibrahim abdullah zizo sashin hausa na amurka daga yola a najeriya